Zabura ta ashirin da hudu Zabura ta Dauda Duniya ta Ubangiji ce da kome da yake cikinta, duniya da dukan waɗanda suke zama a cikinta, gama ya gina ta a kan tekuna, ya kafa ta a kan ruwaye, wa zai iya hawa tudun Ubangiji? Wa zai iya tsaya a wurinsa mai tsarki, sai wanda yake da hannu mai tsabta. da kuma tsabtar zuciya, wanda ba ya ba da ransa ga bautar gunki, ko ya rantse bisa abin da yake ƙarya, zai sami albarka daga Ubangiji da fifitawa daga Allah Mai Cetonsa, irin tsaran waɗanda suke nemansa ke nan, waɗanda suke neman fuskarka, ya Allah na Yaƙub, Sela, ku ɗaga kawunanku Ya ku ƙofofi, ku daɗaɗɗun ƙofofi, don Sarkin ɗaukaka ya shiga, wane ne wannan Sarkin ɗaukaka? Ubangiji ne mai ƙarfi mai iko, Ubangiji mai girma a yaƙi, ku ɗaga kawunanku, ya ku ƙofofi, ku ɗagu, ku daɗaɗɗun ƙofofi, don Sarkin ɗaukaka ya shiga, wane ne shi? wannan Sarkin ɗaukaka, Ubangiji Maɗaukaki, shi ne Sarkin ɗaukaka, Sela